أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس منا ونماط العربات a yau muna shida ga ainihin wato wata na zulhajji hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara arba'in daidai daga maka zuwa madina wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan takwas shekara ta 2019 miladiya a waɗannan darasa da muke tattaunawa a kansu a kowane mako kamar yadda aka saba darasinmu na farko shine tafsirin alkur'ani mai girma muna nan cikin suratul an'am tare da abul fida isma'il ibn kasirin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yayin da yake bayani akan wato wannan hayoyi guda uku faɗin Allah ta'ala قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم حزوا أحدا الله تعالى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين زام كاشي ديدي مغانا الإمام أحمد بن حنبل ولا يجد أسر رحمه لن يتي وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى وأتؤنتم بأيما زم الله صلى الله عليه وسلم يتشعى وانا الديني ليه يكسو يوا أولا الله الديني وان يكسو يوا a wurin Allah madaukakin sarki kala sai annabi ya ce alhanafiyatu samaha wato hanya mai kakkiya wacce kake mai adalci ko mai sauki ga al'umma wacce take yi wa mutane adalci da tausayawa ba tare da takurawa ba ba tare da matsawa ba ba tare da wato tasgara wa al'umma ba saboda ka'idar shi addinin musulunci an gina shi ne akan sauki ba akan wahalarwa ba ina fata muna fahimta kuma ana faɗa mana asalin karmar hanafiya cewa shine kaucewa menene kaucewa asali mutane da suke bautar gumaka suna bin wata hanya ne ta shirka shi kuma annabi ibrahim alaihi salam da ya zo sai ya kauce ma wannan hanya ina fata muna fahimta sai zama asalin ta kaucewa ne amma ana nufin miƙewa miƙewa zuwa ina zuwa aljanna an fahimta wa qala ahmad imam ahmad ya ce حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله wato nan gurin da ya ce an hishamu bin urwa sai ce an abihi wane babansa kuma a kuna ganin kuwa karatun ina fata dai ba kwandoni ke zama maza ba gaskiya so da dama in za ku tuna na kan yi tambaya a karatuka amma so da dama ba a bada hasa kuma in wannan yana alaman samun wani abu shine da zarar an gama karatun nan zuwa kuke ku ajiye takardun ku ba ku kabita da yake nan sanan na biyu ɗaukan ma da ake ana turawa ba kwa saurare don idan da kuna bi to da dama wasu abubuwan ba za su rika kuskure a kai ba ko idan an yi tambaya mun na ga alama nan gaba kila sai mu rika yin jarabawa idan ana jarabawa kila zai sa ku da hankali sosai amma ita tambaya da ba ta kai ta kawo ba cewa na ya ce an hisham ibn urwa an abihi sai da ce wane ne babansa waye abihi waye babansa to ka magana baban shi ne zubairu bin al'awwam ina ba ta amfani shi urwa an samo daga hisham dan dan urwa shi kuma urwa daga babansa waye baban nashi ba a faɗa sunan ba anan sai ne ya kamata ki gane waye baban baban shine Zubairu ibn al-Awwam ina fata muna fahimta shine mijin wa mijin na na asma'u ko bintuwa bintu abubakar me matsayinsa ɗaya daga cikin al'ashar al'asharar na mubashari na biljanna ko ba haka bane kuma ina abuwa an faɗi mutum duk waɗannan abubuwan su zo mu al'ummar ana iya zuwa a garba a ce me zaki ce me kika sani game da sahabi urwa ki ce shi ne kaza abubakar mai kira shi musulunci ya musulunta mijin ɗansa ce ne ƴaƴansa kaza da kaza kuma yana ɗaya daga cikin wanda aka musu bishara da aljanna kuma kaza kaza amma kawai shi kenan da kin ji suna ba shi gane ko ya akai a to shi urwan ibn zubair shi zubair ibn al-awwam din ya ruwaito daga nana aisha an fahimta an aisha ta radiyallahu anha qalat tace wada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dhikri ala man kibri ku kula da zan yi tambaya anan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya haɓata akan kafadunsa an san haɓa ko dan me tace li anzura ila zufunul habasha dan in rika kallon mawaƙa na ƙasar habasha hatta kuntun lati malaltu har sai da ya zama ni ne na gaji da kalla na kalla na kalla har na gaji an fahimta ta ce fansaraftu an sai na sauka a wurinsa ma'ana na kyale shi قال عبد الرحمن sai abdurrahman yake cewa an abihi wane da abdurrahman ana kibla abubakar daga babansa qala qala li urwa urwa ya ce mini inna aisha ta qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma idin rana aisha ta ce a wannan rana dan ne annabi ya wannan sai ta ce li ta'alama yahud annafi dinina fusha dan yahudawa su san cewa addinin mu akwai sauki ba takura ana dan kallon akan fito dan kalla dan rausayawa da dan rausaya ko kada kada ne ba za a ce tashewa ba domin tashewa wannan tsananta da yawa a ciki ina fata muna fahimta duk da cewa ku kalla mata ce ta annabi shi din kuma annabin ne sannan tambayar da nayi ce zan yi dama zai nuna muku irin soyayya da ke tsakanin annabi da wa, da nana Aisha ina fata mun fahimta nan ta yadda ta ɗaura kanta Ko haɓanta a kan kafaɗunsa tana daga bayansa kenan fa ta sako kai haka yana zaune ila tana kallo nan ɗin tana kan kafaɗin kin taɓa mijinki haka kina yi masa haka mijinki na baki dama ki mai haka zero yanin tambayoyin da ma wanda ba su da duk kawo kanki addinin musulunci addini ne wanda yake akwai sauƙaƙawa ba dan misali namiji na mijin mace shi kenan sai zama babu wata alaƙa ta wasanni tsakaninsu ba a'a wannan ba aure bane wannan musulunci shi ne wasa musulunci shi ne ja a jiki shi ne auratayya ba ibada kuke fa ba zama ake kamar da ake ce ko zaman daduro ko wani abu Allah ya kyauta ba a'a zaman ibada a ce wannan din shi ne auren idan da babu wannan auren haka kawai ba za ki zo zikau ki samu bayan mijinki ki daura kafaɗar shi a kai wani cikin zuwa namiji zai yiwu haka ba zai yiwu ba addini zama sun yi hakan kina da cikakkiyar dama a haka shi ne yasa aka tara mutane suka zama shaidu cewa sai mata su ce ina fata kuna fahimta shi ma namiji ya kamata ya san haka don akwai waɗanda suke da zafi na sani ba sa ba matan su irin wannan daman ko kuma wani lokaci su matan ne su kuma irin gidadawa ne kila ba sa iya ba mazajen su ko ce mazajen su irin waɗannan abubuwa na nuna soyayya ko ƙauna ku kalli annabi sallallahu alaihi wa sallama shi Kanta, cewa yayi alwadud da kalmar wadud ya amfani ba kusan ma'anar wud shine kauna ba matan da kuke kauna su suna kauna ku kuna soyayya ba na haka kawai ake aure ba kawai ya zama tsakaninki da mijinki sai da fuska sai dauko mun buta sai zuba ruwa a buta kawai su yi nan sai ciki ce to bari ki ce to shi ba zama a hira ba kwanciya a jikinki ko ta kwanta a jikinsa mun juna shawara da juna da yawa irin wa'in abubuwa magidanta wallahi aure ya mutu saboda rashin irin waɗannan abubuwa tsakanin ma'aurata muna karatu ne inna Allah la yastahi min al-haqq idan ba irin wannan majalisin ba ba za ka faɗi wannan magana ba sai dai ke shiru kawai ina fata muna fahimta amma kurakurai ne da ni na sani ce sani akwai shi a cikin mu idan ba mu tattauna shi ina ga ba za mu yi gyarawa ba a yi haƙuri ina fata ana fahimta haƙuri daurewa za ki ce shi sa kika zama kimace kina da hikimomi da hanyoyi da za ki yi wa namiji idan hagu ta ita koma dama haka aka ko saboda in kika mai wannan hanyar ya ki ganewa sai ki canza wata hanya insha Allah zai gane in ba zai gane ƙara canza wata har ki damu da wani ya ki baki haɗin kai ko ya ki saurara a hankali a hankali kuma ki ringa haɗawa da addu'a ki ringa haɗawa da yin addu'a a mu mu namu ta ɓangaren mu wallahi muna yi musu sai dai kawai a ma amma dan addan dan yin nasiha akan irin wannan abubuwa ana yi gaskiya amma kun san kowa da irin fahimtarsa akwai ɗalibin da ni na sani akan wannan matsalar mun sha musu da shi mun sha mai musu da shi an gane ko muna karatu a jami'an madina ya ce matansa suna ƙoƙarin yi masa irin wannan kamar yadda kika faɗa amma shi ya je fahimta kun gani amma cikin ikon Allah sai aka dawo gida da aka dawo gida sai ya aure wata wayayya sai ta wayar da shi dole ka wallahi sai ya waye saboda ita ta fi su wayo ta sa su shi kenan kawai sai labari ya canza to so da gani abin da ya sa shi, na ɗan faɗi wannan maganar da. ki ɗauka wai da bikin yi ko ɗaya ne bukata ta kiri a ai a bukatar maimaitawa a nan nana ka a nan kamar addu'a ce ce kina roƙon wani abu ai sai da bita ko da zuwa yau da kullun da dan magana mai taushi da ɗan canza salo ina fata an fahimci nan na magana duk a haka insha Allah sai ku ga an waye gari wata rana an fahimci abin da ake so a fahimta Allah ya kyauta wannan kuskure ne amma akwai wani abu da nake so mu fahimta hausawa sukan ce tun rangini tun ranzane a fahimta akwai abubuwa da za a iya yi a gaban yara don su san mahimmancin shi san kuma ba haramun bane akwai abin da ba za a iya yi a gaban su ba ya kamata iyaye su bambance wannan na farko kina sannan abu na biyu yaran mu waɗanda suke da shekaru na suna dab da su aure su sanin wasu abubuwa irin wannan ba laifi ba ta hanyar da ta dace ina fata kun fahimci wannan to a nan gurin magana ta za ta zo da na ce kiran gini kiran zane inda aka ɗaura aure mace haka ta ce wa mijinta tun tana amaryan yana ango wallahi a haka za su ɗaure inda matsalar take ce an zama wato jini da majina wani shekara da shekaru an ya'ya ila an aurar ba a yi ba da sai yanzu ƙila ko don saboda ya aure wata 'yan yarinya za ce bari in fara mai zai ga haushi zai ga ba da abin ba amma tun farko ana masa to insha Allah ina ganin abin zai taimaka kar mu kaushe ma karatun mu sannan na Aisha take cewa inni arsaltu afwan annabi yace dan yahudawa su san cewa a addinin mu akwai sauki go sai ta ce inni ursiltu bi hanafiyyati samha ni an aiko ni ne da hanya wato wacce take ta daidai wanda take da sauki wanda ba ta hakura a ciki hanya mai kyau malam yace asalin hadisi mukharrajun fi sahihain asalin hadisin na an fitar da shi ne cikin bukhari da muslim wa ziyadatu karan da aka samu cikin wannan riwaya laha shawahid wato tana da shaidu min turuqin idda ta hanyoyi da dama malam ce wa qad saitu turuqaha fi sharh bukhari malam yace na bibi hanyoyin hadisin a cikin littafin sahih al-bukhari walillahi alhamdu wal minna kuma godiya ta tabbata ga Allah ma'ana hadisi ne ingantacce wanda babu wani kura a kansa wa qawluhu sanan Allah ta'ala inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu cewa sallata da yanke yanken da nake shine nusuk an gane ko yanka wa mahayaya da rayuwata za ka ce rayuwa gaba ɗaya ka so ya za ki sallah ya za ki azumi ya za ki aure ya za ki mu'amala ya za ki kwanta bacci ya za ki tashi bacci ya za ki kasuwanci duk abin da za ki ya za ki ci ya za ki sha ya za ki zauna ya za ki tashi domin mahayaya rayuwa gaba ɗayanta an fahimci nan ko rili dukanci dattanci a fahimta duk wata sana'a jima ina fata muna fahimta ko menene sannan ya ce wa mamaki da mutuwa ta ma ita kanta Na waye duka wa'innan abubuwan lillahi rabbil alamin na Allah da shi kai mana ba za ki duk wa'innan abin da aka faɗa ba sallah duk abin da ya shiga cikin kalloli. sannan yanke yankin da za ki na layya ne ko ko na hadaya ne ko ko na suna ne ko ko na walima ne ko ko na aure ne ko kuwa kawai na yalwata abinci ne haka kawai shi ne nufin kowane irin nufin in dai zubar da jini za a yi na rago ko na sa ko na raƙumi ko na kaza ko na tantabara ko tsuntsu ne cikin yi shi yadda Allah yake shi sannan wa mahayaya da rarruwarki gaba ɗayanta da mutuwarki gaba ɗaya duka na Allah Ba ma'ana mutum ba zai yi komai a waɗannan abubuwa ba sai yadda Allah yake yi shine ma'anar lillahi rabbil alamin malam yace ya amuruhu ta'ala an yukbir al mushrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah Allah ya umarci annabi ya faɗa wa mushrikai waɗanda suke bautan wani Allah ya gaya musu cewa sannan su din waɗannan mushrikai wa ko waɗanda suke yin yanka ba da sunan Allah ba sai da sunan gunki annahu mukhalifun lahum fi dalika annabi ya gaya musu cewa shi fa ya saba musu akan wannan abin da suke yi. an fahimta su suna yanka don gunki ne ko ba gashi suna yanka akan nusub ba wa alal nusubi yastaqsimuna bil azlam ko suna yin yanka akan nusub suna yin abubuwa da yawa wanda yake ba dan Allah ba annabi ya saba musu sai Allah ne yake ce fa inna salatuhu lillah kuma shi annabi sallarsa dan Allah yake Allah ba za ki yi ba sai yadda Allah ya ce ai na Allah ne wani sukuhu ala tuhi yankan da annabi zai yi ko me zai yanka kamar yadda ne bayani ko kowane irin nau'i ne abin yankan alasmihi a bisa sunan Allah za a yanka ba da sunan wani ba ashe nan ba za ki je boka ya ce yanka ba da sunan aljani kina kaka muna fahimta alasmihi akan sunan Allah ne wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya wa haka ka qauluhu ta'ala haka nan kamar fadan Allah ta'ala fa salli li rabbika kai ma Allah sallan dan Allah za yi Allah ake mawa wan har kuma ka yi yanka danwa Ai wan har li rabbika ubangijin ka kenan shine Allah ai akhlis lahu salatuka ka tsarkake sallar ka ga Allah wa da yankan da za ka yi fa innal na kanu ya'buduna al-asnam domin su mushrikai sun kasance suna bautar gumaka wa yadbahuna laha kuma suna yin yanke-yanke ga waɗannan gumaka فأمره الله عز وجل تعالى بمخالفتهم كلا يؤمر الشيش ليتنبى مصر والانحراف عما فيهم يكوتي وأبن السوء في والإقبال بالقصد والنية يكما كسنتو يفسكنت تحنير نفي دنية والعزم يكما ين عزم على الإخلاص لله عز وجل أفين إخلاصي لله سبحانه وتعالى قال مجاهد ما مجاهد يكي شعليه لك سكين ألوان عبد الله بن عباس dace ce kul inna salati wa nusuki ai annus abin da ake nufi da annusuk shine azzabhu fil hajji wal umra yanka da ake yi a lokacin aikin haji a lokacin umara wa qala sauri imam sauri kuma yake fara daga imam suddi shi ma an sa'id ibn jubair yace wa nusuki shine zabihi wato yankan da zan yi ko na hajin ko ba na hajin ba ina fata kuna fahimta wa kaza qala suddi wa bahaq haka da imam bahaq wa qala ina ga sai mu tsaya anan ko saboda yanayin lokaci Allah ya mana jagora sai littafin mu na biyu littafin a tafsir tauhid za mu tashi a shafi na شافي ندري لقوم شاديا شافي ندري لقوم شابيا مالا ما تكي سوى من البيضة عائبا نعرف التنجيوي الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج كي دمرنا da bisa zagayowar daren da aka yi isra'i da miraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bid'a ne wato isra'i da miraji yana da darussa na musamman wanda ya kamata mu ɗauka a cikinsa ba wai raya daren da wani bauta ko wani ibada ba ana bukata a raya shi ne da daru da ibadu a kowane dare ma'ana ana bukatar a raya shi ba sai wani daren da ya eh, eh, daren isra'i ko miraji ba malama ta ce Wani kumin sha'aban da yin biki a rabin watan sha'aban wa rakus sauti bis salati inda nabi sallallahu alaihi wa sallam da daga sauti ko murya wajen yin salati ga manzon Allah min al-mu'azzini wanda ladani yake yi ba da intihai al'adani bayan ya kammala kiran sallah wannan duka bid'a ne wa qawlu da fadin da wasu ke yi cewa sallimni ala rasuli sallallahu alaihi wa sallama wai ka gaida min da manzon Allah liman arada safar ila madina musamman ga wanda zai tafi aikin haji zuwa madina ko ko kuma ziyara ta ce da Allah a gaida mana da ya rasulullahi ina fada mu wa qira'atu suratu duha da karanta suratu duha inda faqdi shai'in ma yayin da mutum ya nemi wani abu ya rasa sai karanta he wa takhsis suratin min alqur'ani da keɓance wata sura ta qur'ani wa tabqiha da yin printing din wannan sura da qira'atiha duna baqiyati suwari don karanta ta ita kadai ba tare da sauran surorin qur'ani ba ana cewa yazun ana cewa tabaraka ana cewa idza wasqatil waqi'a wani mutum zai yi kuɗi na ce wa kaza ah, in za ka dafa ta ka cinye ba abin da za sai mutum ya je kasuwa a wato san masuwar almunajiyati da kuma sanya wa wasu suwoyi almunajiyati wato ko almunjiyati masu tseratar da mutum daga wuta suratul kafi da suratul waqi'a da tabaraka da yasin da arrahman da sauran surori wa raf'u sauti bi qira'ati almu'awwadhati da ga murya yayin karanta qula'uzai wa ayatul kursiyyu ya karanta ajin kursi wa aqba salawati bayan kowace sallah lamin ahadin musallina ba wai daga ɗaya daga cikin masu sallah ba wala min jama'atihim ko kuma daga wurin ainihin wato jama'a su an gane wannan ko walau bi asjid ta'lim ko da da niyan koyo ne ina fata ana fahimta yace wa tahdid adad al-azkari bi akthar min a marra da keɓance ko iyakance adadin zikirin da mutum zai yi sama da sau ɗari an gane ko a ce ka yi guda dubu ka yi guda dubu goma ka yi guda ɗari biyar kuma fahimta wannan iyakancewa bid'a ne amma an kai zikirin ka mutlak shi kenan sai kai har ya kai dubu kaza wannan duka wanda zai hana ka amma iyakance maka wa zikir sufi wato zikirin sufaye yadda suke yi huwa huwa huwa huwa huwa huwa a zauna ya haka ba huwa huwa huwa huwa huwa shine shine shine shine wato ba ku taɓa ganin su ba haka suke yi haka suke zikiri a dinga huwa huwa sannan su riga a ah, a ah, a ah, a a su taɓa to ka suke yi kuma Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah aka zo wata Allah Allah eh wai Allah Allah Allah wannan ji ko sunan mahaifin ka ne aka zo aka yi kira haka ai ba ladai yace au zikrullahi bil dufi ko kuma yin zikiri da dufi da dufa ana buga ganga ana Allah zikiri ana ya Muhammadu ka kula da ni ko ana buga manjiri yace addu'a ul jama'i ko kuma yin addu'a tare a haɗa baki guda a ringa yi bi sautin wahid da sauti daya min aljami'i na dukkan wanda ke wuri wa katmu akhir yawmin min da cike ranar karshe ta shekara al-munfarid ranar da za ta kare shekarar da ta kare bi siyamin da azumi kamar a ce yau ya zuwa mana nawa ga wata yanzu ranar da aka kai ashirin da tara ga wata a ce ranar za ta ƙare shekarar ta ƙare ko sai mutum kawai ya a ranar ƙarshen shekarar za ta ƙare wata cika ta da azumi wannan bidiya kwa shi kai ta fata mai zuwa sannan wa kada bidaya ci awwal yawmin min al-amil jadid bi siyam al-ayyam haka kuma fara farkon shekara da yin azumi sabo shekara eh mutum ya fara sabuwar shekara da azumi wa min albida malama ta ce na daga cikin bid'a iqamatu ayadil miladi wato yin birthday wato bikin zagayowar ranar haihuwa an fahimta ko bid'a ne ina fata an fahimta wannan birthday da kuke yi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda bid'a ne yace allati la yajuzu huduraha fadlan an iqamatiha kai idan an gayyace ki ma bi halakki ki je ba balantana ma ke ki ومن البدع هذا التنبوي تعليق لوحات على الحائط منع hotuna lauha kamar lajimin da ake sawa hoto da ake mammannawa a jikin bango ina fata muna fahimta wanda take an rubuta Allahu a jiki ko Muhammad duk bid'a ne wannan kwarai da gaske ita daga cikin mukhalafat aqdiyya da irin tangaran da zaki ajiye a dakin shi mai alaman hannu yayi haka din nan bisirri su wannan mukhalafat aqdiyya ba ya ba ji ya fa kaza a fa kaza eh in an sa kuma sai a cire ah, duwa ce sai an manna da aka kusi ba manna ta aka aka ake a karanta in zaki ta dakin shi da aka kusi a manna aljini sai ya shigo ba zai shi ba ba Ce ce za ki karanta bakin ke motsa harshe kyatto ba shi ne ake so bakin manna babu qur'ani a cikin gidajen mu ido sittin wanda aljanu ke shiga jikinsu ba qur'ani a jikinsu ba taɓa karanta amma kuma mai sa aljanun su zuwa shi aljanun ai sai ya karanta miki ma ya ce Allahu ya ce Muhammadu zai karanta abin da ya garbu amma ke ki karanta haka aka karantar ki karanta mu'awwaza ki nemi tsari da shi amma ba wai liƙa ba haka a motoci mutum ya makalawar shi a dole ya kariya a karanta ba aka ce a yi ba a ajiye in abuwa don alin liƙa su ba ya na ke kwalliya da shi eh wanne wannan ai ba ɗaki ba ne nan wurin ibada ne ina fata an fahimci wannan yana da bambanci da a sashi a daki lauhat ba aka ce wannan lauha ne sun rikita abu ko ya kamata su bambanta abuwa ko ba lauha aka ce ba wannan lauha ne kuma wannan shi ai da sauki wannan ma yanzu wato ado ne wanda bai wuce kima ba ai Allah kuma ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid ina ba ta amfani sannan hatta mu kanmu in za mu shigo masallacin nan kamata yi mu rike yin wanka mu rike fesa turare misali na ba ba wai ku mata fa kanku ce za ku rika yawo da turare ku ce mala ya ce a rika ado dai mai kyau ina fata an san sana ba ya to a zo da tsafta wuri ba ba ba da ce kamata a gani ba yanzu kun ga wani dan dan abu nan gurin duk bai kamata a ganshi a cikin masallaci ba dan wani da gwada gwan abin da kika shaka ko dan wani goro goro haka ko dan wani haka dai kar a ga masallaci cikin tsafta haka ake bukata wannan ba matsala ai ina fata kin fahimci cewa Allah ya nufi lauha hoto a sa ilajiment haka a makala shi da katako ko da wani waye ina fata an fahimci a cikin bangon ɗakin shi an gane ko ai wannan masallaci in kin ga aljani ya shigo cikin masallaci to musulmi ne sallah ya zo yi shi ma ko ya zo jin karatu amma ɗakin shi ba masallaci zaki sallah a ɗakin shi amma dai ba zai hana aljani shaidani ya shigo ba in kin yi zikiri kin karanta azkar sai tsere da zo ya ba inda zai shiga ya zama katanga amma da ke bakin manna hoto sun za ki kewaye ko ina wallahi da wannan sai ya shigo Allah ya kyauta malam ma ta ce wala tambage da asbab irin yin haka din nan baya halatta saboda dalilai ga dalilan ta nan sai na farko tace ja'alta al-makhluq fi ratbati al-khaliq sai sanya halitta a matakin ko a matsayin wanda ya halitta haka su matsayi da dalil shine laysat bi zikrillah ba zikirin Allah bane kamar da fara kin manna kawai la ilaha illallah ko Allah ko Muhammad zikiri ne kawai wannan katako shi ne lauku shine musabahatul nasara fi ta'anhum Isa alaihi salam fi martabatillah shine kamar kiristoci yadda suka sanya annabi Isa a matsayin Allah ba sun ce Allah da Allah ba Allah ruhi mai tsarki ba bijali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi martabatillah yadda suka sanya annabi Muhammad a matsayin Allah نهدو شنو قد يؤدي الى الشرك الاكبر هي هكا هي إيه كيف يزوا بباب الشركه بالاضافه تهني الدعاء كارا يا النداء تيجي بعد انت يا محمد انك كبا كا ما هو هذا كان يا نو شيء كده وين دي شيء على تيجي يا حسين كو يا مهدي ايه كبا كا تيجي sai a ci da shi kuma kone ai amfanin ilimi kenan da ba a sani bai ji ko an sani in kika ajiye a wani zai sai ki cire kawai a cire ba a takarda ba ke a ciki sai a gara takarda a kona ta a ta ko ki ajiye ko girgin yayi <laughs> ah, ai ba hikima ba ce ai bi bid'a bid'a kawai bi ce eh wannan hikimatun din ba ba da gaba ce wannan hikimatun na kisa ce yana ganin mun samu wurin tsayawa ko sai mu dan dakata a daidai nan saboda karatun mu ne yau mun makara sosai Allah ya mana jagora na'am hoto a koyewa ake idan ana bukata sai a dauko a kalla haka ake wannan za ka dan ya rubuta alama don ki gani ba wannan ba laifi shi azza ai sunan Allah sai tsaye da zat ake magana Allahu Muhammad kawai shine ba su, kafi wannan littafin Malami shi ne littafin bariqus salihin ila da alamin za mu tashi a shafi na 147 mas'ala ta goma التسبيح عون للمصافة في الطاعة عفوا عون للمنافسة في الطاعة tasbihi yana taimakawa wajen rige-rige wajen aikin da'a an gane ko zai kafi tsere ma kowa rawa muslimun an abi barri imamu muslim ya rawaito hadisi daga abi zar Allah ya kara masa yadda yace annana nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam qalu lin nabi wadansu mutane sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yabdu cewa talakawa ne mutanen Madina suka je wurin manzon Allah suka ce masa ya rasulullah ya manzan Allah zahaba ahlul dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da lada sun kwashe lada saboda mai suka ce yusalluna suna yin sallah kama musalli kamar yadda muke sallah wa yasumuna suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi kama nasuma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim amma kuma su suna da ranar dukiya suna yin sadaka da ita kada sai annabi ya ce a warai ka qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun a kuma ba Allah ya baku abin da za ku yi sadaka da shi ba abin yadda abin yake shine waɗannan talakawa gani suke ai tare muke sallah in za a ba mu ladan sallah haka za a ba su daidai ba za a yi musu matsala ba in za mu azumi tare muke a ba mu lada a ba su lada amma su suna da kuɗin da suke sadaka suke aikin alkhairi amma mu ba mu da shi sai ya ce ai kuma kuna da abin da Allah ya baku wanda za ku iya yin sadaka da shi da shine annabi ya faɗa musu abin ya tuna musu Ya ce ai inna kullu tasbihatin sadaqa duk tasbihi sadaka ne mutum ya ce subhanallah sadaka subhanallah sadaka ina fata ana fahimta wannan ya ce wa kullu takbiratin sadaka dukkan wani kabbara da mutum zai yi shi ma sadaka ne wa kulli tahmidatin sadaka dukkan wani hamdala ma sadaka ne wa kulli tahlilatin sadaka dukkan hailala sadaka ne mutum ya ce la ilaha illallah an fahimta sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne wani hayin an munkari sadaka kani daga mummunan aiki ma sadaka ne kai sai annabi ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaka namiji ya kusanci iyalinsa ma sadaka ne qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah a ya'ati shahawa shahawatahu yanzu ɗayan mu zai biya bukatarsa dan jin daɗinsa sa wa kunu lahu fiha ajr kuma sai zama ya samu lada qala sai annabi ya ce masa ara'aytum law a fil harami shin ku bani labari inda zai je ya biya bukatar taka ta hanyar haramun ba a kana alaihi fiha wizrun shin za a rubuta mai zunubi sahabbai suka ce eh lalle za a rubuta masa zunubi to sai ce fa kazalika idza wada'aha fil halali haka idan ya biya bukatar ta hanyar halal kana lahu ajran yana da lada akan haka din na goma sha ɗaya at-tasbihu kalimatun mubarakat shi tasbihi kalmomi ne masu albarka tasbihi kalmomi ne masu albarka rawa muslimun an juwairiya imam muslim ya ruwaito hadisi daga juwairiya Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kharaja min indiha bukratan wata rana annabi ya fita a wurin ta da sahi hina safina sallar subha bayan yayi sallar asubahi wa hiya fi masjidiha tana zaune a masallacinta ma'ana inda tayi sallah tana zaune a masallacinta Shi kenan da take zaune sun a zaman da take mai nuna mana tana zaune ne haka tana kallon zai aflam tana kallon arewa 24 Mai ya nuna mana a ce tana tasbihi tana zikiri ne tun da shi unwanin da ake magana a kai ta fata muna fahimta tana nan a inda ta sallah tana zikiri Shi kenan da ya je ya dawo ya jalisa tana nan a zaune har sai da ya hantsi fa abu hakun gani ya ce hatta ko ba da rada ba da an tabha wa hiya jalisatun fa qala sai yace ma alal halin lati hal allati faraqtuki alaiha har yanzu kina nan baki gushe ba a yadda na baki kina nan kina zaune kina zikiri ce ta ce na'am ina nan har yanzu qala annabi sai annabi ya ce mata laqad qultu ba'daki arba'u kalimatin bayan na fita ɗin nan kawai na faɗi wasu kalmomi ƙwaya hudu bayan fitana na baki ɗin nan na faɗi kalmomi ƙwaya hudu salasa marratin so uku na maimaita kalmar kawai waɗannan kalmomi da na faɗa ƙwaya hudu na maimaita su so uku annabi ya ce na bima ƙulci da za a auna su da abu da ke kika faɗa tun bayan asuba har zuwa yanzu da kika hanci munzul yauma shine wannan munzul mana har zuwa yanzu din nan annabi ya ce lawaza na kunna da waɗannan kalmomi na hau guda hudu sirrin jaye abin da suka faɗa ƙwaya hudu ne fa kawai kuma su uku na maimaita kawai menene ga shi nan sai annabi ya ce kalmomin su ne subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan shine abin da annabi ya faɗa su uku kawai shikenan magana ta wuce ku kalli yadda abin yake annabi ya ce subhanallahi wa bihamdihi ma'ana na ce ina tasbihi ga Allah tare da gode masa adadin tasbihi na da godiya ta ga Allah adadin halittun Allah gaba daya guda nawa ne halittun Allah kada hankalin ke ce wai mutum aljani dabba kawai a halittun Allah gaba daya guda nawa ne ko ba wai nau'in halittun Allah yake magana ba a adadin abin da Allah ya halitta sifayen Allah a ruwa guda nawa ne in jin faɗa guda nawa ne kuma a yau an haifi guda uku ko hudu ko takwas ko kifaye biliyan nawa suka wa a cikin jirgin a cikin kai ruwan dabbobi nawa ne ƙarƙashin ƙasa guda nawa ne a sama guda nawa ne a kan tudu guda nawa ne a sararin samaniya guda nawa ne eh mala'iku duk suna ciki al'arshi suna ciki kursiyin Allah na ciki wuta na ciki aljanna na ciki duk suna cikin halittun Allah komai da kika sani adadin halittun da Allah ya yi shine adadin tasbihin da kike ma Allah yana da adadi <laughs> ɗaya kenan sannan wari ba na sihi sannan na yi wannan abin ne adadin halittunsa iya yadda Allah ya yadda irin sai Allah ya ji ya isa haka ya lalle ya yi ya yi yadda ya ma Allah fi ba na su yi ta yarda sa shi Allah da zini in kika bani kika sake bani kina fata mai zuwa nan kika sake bani kika sake bani ko ba ka bane idan ina ta ci ina ta ci me zai faru zan iya gyatsa in ji eh, ya na kai karshe ko ba ka bane to amma a lokacin zan ci ba na bukata kuma bayan awa ɗaya ko awa biyu ila na riga na fitar da wannan da zan bukata kuma zan sake nema dai sai na zaki ci haka dan adam yake misali to sai an kai sanda Allah zai ji ya yarda da wannan tasbihin kawai ba ina kwatanta dan adam da Allah bane domin shi dai saka mislihi shay'un huwa samiul basir wannan na kusanto da misali ne kawai sannan bayan wajibanar shi din nan sannan wazinatu arshihi da nauyin girman al'arshinsa ke san nauyin al'arshi eh nauyin al'arshi ai ba zai misalci ba amma bari ba ku misali da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan duniya da muke ciki mai malaman science suke cewa dangane da girman duniyan nan sai an samu duniyan nan irin tamu guda nawa kafin a kai girman rana guda ɗaya kasan girman rana rana ne da ke ganin ta miliyoyin duniya nawa za a samu irin mu kafin a samu girman rana a ina gana ta kusa muku cewa wannan rana da kuke kallon ta ba karama haka ba iya girman ta kenan ba nisan ta take tsakanin majalisa ne kuma nisan mil miliyan casa'in da uku mil miliyan casa'in da uku an fahimta to bar wannan kuma ba za a gane wannan ba amma buku gwar-gwar kun ga wannan duniyar tsakanin wannan duniyar zuwa wata duniya ya ce shekara ɗari biyar ne an fahimta ko kuma tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu shekara ɗari biyar wata sama ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar har zuwa saman bakwai to waɗannan saman bakwai samman nan da kuke kallo wanda a cikin rana take ita kanta an gane wannan ko wanda Allah ya ajiye ta a bisa tsari irin naka. to idan aka dauki duniyar nan duka su guda bakwai ko kalli girman su sai a jefa su a cikin wato al'arshin Allah an gane ku al'arshi na Allah to kamar an ɗauki tiralla guda bakwai ne an jefa su a cikin sahara ya fi su girman ya girma yake yanzu ba duniya ba nan yanzu buhu ɗaya kawai na siminti aka ce ɗauka ce ta haɗa shi aiki a cikin duniya yake wannan abu kuma duniyar nan kwaya ɗaya wanda ɗan adam ne ya yi a ya ita kanta duniyar irin ta guda bakwai su shiga cikin al'arshin Allah kamar an jefa sulalla ne a cikin sahara guda bakwai jiki a wurin ba da zai gani ba wani abu da ya wani to su da aka jefa sun shi al'arshin kai nauyin shi ake magana adadin wannan kalmomin da ke mara za shi san ashe abun ba ƙarami ba ne to kun san cewa shi al'arshin nan da ake magana shi kuma idan aka ɗauke shi gaba ɗaya aka jefa cikin kursiyin Allah shi kuma kamar an jefa kobo ne shi ma a cikin daji kuma Allah yana zaune a kan kursiyinsa a kan al'arshi annabi ya ce yana kallon ɗan adam ba abin da ke ɓoyuwa a kan abin da muke aikata ba abin da yake ɓoyuwa a gare shi ne ya sani yana kallon mu cikin mu har da ke ma yana hangoji a cikin masallaci ina fata kuna fahimta a shi za ku ga abin ba wasa ba ne ina so ku gane ya ake allabi ya ce mata kalmominsa da za a auna su wai abu gana ne ku gane in inda kalmomin suka zama jawami sun tattaro abubuwa ne da yawa annabi an ba shi jawami in kalim zai faɗi kalma ɗaya amma tana da ma'anoni birjik to bayan wazinatu arshi sai ce wa midada kalimatihi da adadin wato tawada da za a yi amfani da ita wajen rubuta kalmomin Allah yanzu kin san kalmomin da Allah ya fara ko ƙur'ani, kadai muka ɗauka kalma kawai ta cikin Qur'ani kalmar cikin ƙur'ani wajen kalmomi dubu takwas ne a cikin ƙur'ani. kalma kawai kalma kalma kalma ɗaya biyu uku hudu kalimat ko su karai kuma yanzu shi Annabi shi ne annabin ƙarshe kuma ƙur'anin shi aka bashi annabawa nan aka yi kafin annabi annabawan Allah guda ɗari uku da goma sha nawa sha uku ko sha bakwai ko sha takwas kuma yadda aka faɗa amma yanzu manzanni guda nawa ne ba wanda ya san adadin annabawa kai su manzanni ga adadin su maganin manzanni ya faɗa Allah ya yi magana tun kafin a halittu duniya a shekara dubu hamsin ake bayanin lauhin mahud da abubuwan da ke ciki sun ma san yaushe Allah yake kin san maganganun da ya faɗa adadin kalimatin ta ba kai Allah ma ya faɗa mana adadin ba ku gane ba ko iya adadin ba ne dan ki gane ma abun ba zai yi ba kawai hankali ba zai dauka ba sai dai kawai ki ba da gaskiya ki imani da ya ce mana ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin eh ya ce da a ce duk abin da ke bayan ƙasa na bishiya duk wata bishiya da ke dajin falgoli da ke najeriya gaba da da ke afirka da ke eh, asiya ko ina ne duk wani ɓangaren duniya duka duniya duk wani itace da itace ne rafil arzi ne shajaratin a ƙalamin ya zama shi ne alƙalami na rubutu sannan sai ce wal baharu duk wani tekun duniya kuma ya shi ne tawada wani za riga dangwala ana rubutu ba ruwa a teku shi ne teku shi ne tawada kana fahimta wal bahru ya mudduhu sannan min ba'dihi bayan wannan tekun ma da wannan duniyan da itacen da ke ciki saba sab'atu abhurin ga wasu guda bakwai can bai suna jira su ma irin wannan Suna ce ma na fidat kalimatun layi, kalmomin Allah ba su kare wasi ta kare wasi kalmomin Allah ba wai wannan salatin ko tasbihin nan da annabi ke shi adadin kalmomin Allah akwai iyaka babu ba sai Allah ya kara mu annabi daraja ko nan kalmomin kina fada ina fada ina fata muna fahimta idan muna yi mu gode ma Allah mu cigaba idan ba yi mu fara kasu muna cikin kwanaki goma na farkon watan zulhajji su falala wanda ake so a yawaita irin waɗannan kalmomi a cikinsu fadlul tasbihi bil asabi Allah yin tasbihi da yan yatsu ba da tarbi ba ba ana nufin kuma tarbin haramun bane amma tarbi abu ne wanda ke muhdis samar da shi aka yi daga baya baya ba musulunci bane tarbi ina fata kuna fahimta akwai falala a cikin yi da hannu da yatsinki ya ce rawat tirmidhi wa hasanahu imam tirmidhi ya ruwaito hadisi ya kuma ce hadisi ne hasan afuwan kai wa hassanahu al-albani ko imam albani ne ya inganta hadisin an umama daga umama haka ne na'am an ummihi an gane ko wa hassanahu al-albani an ummihi humaydatu bint yasir jama'a yasa shi imam al-tirmidhi kenan an jaddatiha daga kakarta ita ma ga duk malamai ne a cikin to Ya kika ruwaito a wurin babanki da kakanki eh idan da za ce kowa ya faɗi wani abu da ya taɓa koya a wurin kakansa ko kakar samace za ku ga cewa shi daga wani abu ne na ilimi sai dai wani abu na rayuwar duniya ko na zamantakewa amma ilimi dai shi da wahala kin samu a wurin kakanki kin koyi surori guda nawa kakarki yanzu duk ladan da tana nan tana samu injin tana tana kuma da rai kenan ala kara ma rayuwa albarka sauraka kun ga ashe duk malamai ne daga kakarfa kun ga uwa ta gaya maɗa a ya kai ya kuma ta koya wa ɗanta ko kuma haka ba ya ce wa kanat milal muhajira ce tana cikin waɗanda suke hijira qalat take cewa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne yace mana yace alaikum da bit tasbihi kun yin tasbihi ku mata kai ifa da alai magana da mata na bit tasbih lalle ku rika tasbihi wa tahlil da hailala wa taqdisi da tsarki Allah wa aqidna bil anamil kuma ku rika kirgawa da anamil anamil shine da ƴan yatsu ku dinga kirgawa haka da ƴan yatsun ku in kuna yi sai ce fa hunna mas'ulatun wallahi za a tambaye in ya tsilla ku ya tambaye kuma za su bada shaida cewa kun yi ne sannan mustanqatun za su yi magana masu yin magana ne su wala taghfulna ba sa gafala wallahi ba sa mantuwa fa rahma ko kuma wala taghfulna fa tansina rahma kar ku gafala ku manta da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan hannun rahama ne ki aiki da shi Allah ya baki hannu ki zuwa kina amfani da wani sarki ko wani kaza a ki Allah madaukin sarki ya mana jagora suraka ka daidai nan za mu daka. dakata wanda za mu yi kuma sauran littafin guda biyu ba za su samu shi ba nan mustamtaka za su yi magana eh, za su yi nuku ranar tashin al'iyama wannan yana fassara wannan ayan ne cewa al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun a gurguje akwai wata takarda da aka bani akan ta nake so mu tattauna a gurguje ba mu da lokaci sosai duk da asalin takardan an yi gaggawan baku kamar yadda na samu labari sai an yi ne don a fara dubawa idan akwai kurakurai ko akwai abin da za a goge ko a kara ko a rage sai a yi amma kuma sai aka ce har ga an ba ku to wannan abu da yan uwa suka yi abu ne wanda yake gaskiya ya yi kyau kwarai da gaske bayan an same ni da ita kuma abu ne duk inda aka ce ana tafiya tare yana da kyau a ce akwai tsari tsari kuma abu ne wanda yake in an bi shi ana cewa ga nasara muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da yadda suka yi kuma na kuskure ne muna fata Allah ya yafe musu kuma ku sani cewa an yi ne ba don a musguna ma wani ko a matsa ma wani ba ko wata a an yi ne don maslaha da ci gaban karatun da kuma ci gaban addini kuma ya samo asali ne mai bayanin da na yi a statistikan da suka gabata na cewa duk karatukan mu yanzu duniya ke sauraron mu kai tsaye ba kuma ainihin wasu mu kaɗai ne muke saurare ba illa iyaka ba kallon ku ake ba amma ana sauraron duk abin da muke yi shi yasa muka sa da waɗannan abubuwa karkashin kai wannan magana shi yasa 'yan uwa suke tunanin ya kamata a ce an fitar da wasu ka'idodi da wasu dokoki na san kun riga kun karanta daga ciki shine lallai ko wata ɗaliba ta zama mai da'a ga malami da dokokin karatu dukkan wannan eh, doka mun sani ku manya ne kuma iyayenmu ne wasu ku ne dukkan ku kuna da hankali wasu ku malamai ne baya bukatar sai an nuna muku muhimmancin da'a da ladabi a irin wannan wannan babi na biyu shine ka'ida ne musamman a bar tambayoyi in an gama karatuttuka kuma a takaice kun san nayi wannan magana kware da gaske hatta mu da salat da ake shigowa da shi bai kamata ku rika shigowa da shi ba kuma wani lokaci ne nakan ga wata maganar kila in tana da muhimmanci ku barka har ma an yi responding akai amma dai babu wannan mudakala da shi kansa yana cinye mana lokaci to duk wata tambaya in za a yi ta a yi ta a takaice kuma bayan an kammala karatu wanda wannan za ku ga canji insha Allah ta'ala daga zaran mun dawo bayan sallah shine wato za mu rika barin lokaci gamsashe na yin tambayoyin ina fata muna fahimta sannan abu na uku shine kowace ɗaliba ta tabbatar da sunanta a rijista akwai rijista kenan ko <laughs> amma ba kira rijistar ko ku ana kira to akwai rijista kowace ɗaliba ta tabbatar da sunanta da rijista wannan zai nuna maka ce kenan idan kin janyo kawarki ko kin janyo abokin zamanci wato wanda kuke cewa kishiya musulunci babu kishiya in kika janyo abokin zamanci ashe akwai bukatar ki samu ra'isa kenan ta san cewa wanda ta zo ga sabuwar ɗaliba sai a sajjara ta a cikin wato ɗalibai bayan kila an yi wasu abubuwa da ya kamata a ce an yi na bincike an santa ba a santa ba ko ko ya take daga ina take mace ce mai kokari ko a za ta yi karatun ko ko wasa ne wannan kenan sannan abu na uku shine ko na hudu ne na hudu a kashe waya ko a kasa a silent yayin karatu wannan ai abin da wanda yake dole to da dama muna karatu za ku ga ana kiran waɗansu wayoyi kuma ya sa ɗaukar hankali na ni na lokacin da muke karatu sai na ga cikin fushi zai yi faɗa haka kawai kai dinka sai ga ashe iyaye nan da sai shi to yana da kyau mu ƙara kiyayewa nan dai saboda mu eh, ainihin wato eh, gudu tare a tsira tare sai ya ga kiyaye wannan idan an shigo tun farko a kashe waya ba zai kashi a hazzaz wani. wato vibration din nan a'a ki sa a summit gaba daya ko ki kashe ta gaba daya in dai ba kina jiran ko tsammanin wata waya da za ta shigo ba waya kuma in ta shigo miki muna da tsarin mu da tashi ne tsam ki wuce ki fita waje to sai ki waje ba a cikin masallaci muna karatu kina ga ina makaranta ne zan ki wannan shi ma matsala ne kira makaranta da dawa kar ki tsaga waya domin duk abin ya ci gaba da yi za mu sa doka na kwace waya. wannan waya kuma muka kwace ta ba za ki same ta ba sai bayan mako biyu kuma tare da kuɗin fansa gaskiya daga kai fa za mu an wayar sai bayan sati biyu tare da kuɗin fansa za ki kan wayar a tuwa ce mana waya muna karatu eh idan mala'iku suka zo gurin da ake zikiri suna jin tsuwa da zarar an kauce ma abin ana hira kai suke su gurin ko ba ku sani ba ba tara ta mana ba kuma ne saboda ka mu sai mu an shi sai bayan sati biyu sati biyu kuma ta fashi wayar kun ga gobe za ta ɗauke wa ya yi kasuwa ce tana tsammanin wasu da ake shigo ba da mace kun ga ta yi asara ita ah, don abin da ta mana asara ya fi wanda ita za ta yi sannan abu na biyar Shi ne a gaggauta biyan kuɗin wata ko lokacin da ya kamata asusun aljanna kuma a buke yake ko da yaushe wannan abin da nake fahimta akwai wani kokari da ku kuke ko sannan abu na biyu na fahimci cewa kalmar karshe da aka faɗa asusun aljanna a buɗe take ma'ana idan akwai wani jin da kuke amfani da shi ko tana nan a buɗe za su iya ƙarawa ko za su iya ƙarawa ko kuma ma sa ma kanki wani abu wanda ke kika ga da kanki zaki zaki shiga aljanna ta wannan hanya ina fata muna fahimta akan kafishin wannan gaba ta biyar sannan abu na shida a bar masallaci a koda wani lokaci cikin tsaka kun ga nayi magana da ko har ga abubuwa sun zube kaza nan ya faɗi ya ɓaci kaza musamman ma dai wasu na san suka zo da yara amma kuma akan an yi kokari wajen natsar da su duk da haka sai an tsara ka'ido sosai musanci a masallaci ɗaki ne na Allah wurin ibada ne ba wurin wasa ba akwai wajen zuba shara da aka tanada ina wurin zuba shara da in ganshi in tabbatar da idona shi ne wancan to to to shi kenan kun ga ba wata wadda za su zo kuma yanzu magararci ba uzuri fa duk an gama ɗauke mana wani wani hanzari saboda haka na wurin zuba shara can sana abu na bakwai a kula da yara musamman masu zuwa da yara in har zuwa da yaran ya zama dole ina fata a fahimta ne yanzu kama wannan talibin da yawo ko ya yi wasa dole a kula da shi a tsare shi ina fata a fahimta eh duk da haka ne yanzu idan yaro idan wani bai kai kamar shi ba za ku ga yanzu kama wannan kun gabaci take amma shi tun da ya fara kafa ire-iren sa nake nufi ba sai shi ba duk wanda ya fara wayo ya fara gane wani abu ba dole ne a rika nasar da shi sosai a dan masa hikima to to a dai san yadda za a yi eh ai iyaye ne kuna da hikimomi ko san ya za ku yi an fahimta sannan sai wannan ba kun ga abu ne da da aka faɗa nan abin da nake fahimta shi ne asali ma shine kar a zo da yaro amma in zuwan ma ya zama dole ne domin an ce in zuwa da shi din ya zama dole sannan to a lalle a kula da shi ina fata muna fahimta sannan na takwas duk mai bukatan karatu a wasan ba da lambar ta dan a tura mata sai eh, shi ne dan a tura mata akwai wani gurbi aka bude an fahimci wannan ko gashi nan ma an kawo shi nan sai akwai gurbi chat guda biyu na karatu kadai wani na karatu kadai din da na wani ilimi ko dai karatun nan ko kuma wani abu na ilimin da za a iya amfana da shi kai tsaye ina fata an fahimci wannan shi kadai ake sakawa a ciki ko shi kadai ake turawa da wannan group din kun sani babu kowa sai ku kadai dalibai ni a iya sani na ni kadai ne namiji a ciki ko ba haka ba ni kadai ne saboda wannan karatuka sannan sai kuma group na biyu wannan na kasuwanci ne ku ne tsakanin ku ji ba ma na ciki ni kuma haka ne ko yana ciki to ba na ciki wannan naku ne ku na dalibai shi kuma dan yin kasuwanci ko tsala waɗansu abubuwa da kike da shi da zaki tura na kasuwancin ko kuma abin da ya shafi a masallaci ko a wajen masallaci ne wanda za ku yi tattauna ku wannan ce haka idan kin tashi kin ba da lambar kun ga shi tana da amfani za a sa mutum a gurbi nawa kenan gurbi biyu kenan ko da wancan da wannan sannan akwai kuma na goma akwai tunatarwa kamar haka wani ana janyo hankalin ki ga kashin waɗannan ka'idoji guda goma ki tuna da yin addu'a kafin shiga masallaci yana da muhimmanci wannan addu'a ta bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi wa sahli abwaab rahmatik sannan ki shiga cikin masallaci da kafar dama na dubba ne dun kuma za ki fita ki bi addu'a ki fita kafar hagu shine bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma ighfir li Allahumma as'aluka min fadlik Allahumma asmini min ash-shaytan ar-rajim saboda wannan addu'a tana da muhimmanci sannan addu'a bayan fara karatu wato kafaratul majlis wanda wannan muke da baki wani lokaci ko mi kafaratul majlis din kuma yana da kyau ki naki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sannan gaisuwar masallaci wato tahiyatul masjid idan kin shigo akwai dama yana da kyau ki raka a biyu a takaice dan zama a cikin masallacin saboda umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan haka din an gane wannan ko musamman sai dai in kin zo kin samu ana sallan farilla ne to wannan dole zaki bi farilla ba wannan sallan zaki ba sana abu na gaba shine a guji takura wa jama'a wurin zama a matsa an gane wannan ku a takure dukkanmu yan uwan juna ne in wata ta zo ta riga zama su ta zauna ba komai wuji ne na kowa kai da aka ce dole sai wani ina ba ta amince wannan wannan kujerar ce kawai ko da mai zama akan ta yalla lace ba wanda za ta iya zama wurin Kana shoki ko ba kai wani ko ba ka ba amma cikin nan gurin cikin da wani ya samu ko ta samu za ta zauna in ta riga zuwa shi nan ba a ce dole sai wancan ta zauna a nan ko ko a wannan satin a kan na zauna dole kuma in sake zama a nan ba ina fata muna fahimta a zauna kowa shi sa wannan kalma kai duk kulan duka yan uwan juna ne ba wani bambanci ina fata an fahimci wannan da hajiya da malama da matan malam da da goggo da inna da gwalgwal da yafindo duka dai ne a cikin masallacin nan ba bambanci ya farka bayan azumi na arabi ko ba haka bane duk da ne babu bambanci tsakanin bakatsiniya da banifiya babu bambanci tsakanin wato bakanwa da bazazzagiya babu bambanci tsakanin kaza da kaza duk irin wa'annan abubuwan mu ajiye su a gefe dukan mai yan juna ne misali ne nake bayarwa an fahimta na Allah ya taimake mu ba mu iko amfana da abin da muke koyo ya saka musu da alkhairi ko masu karantarwa to wannan aya ce aka kawo mana wa auku bil ahdi innal ahda kana mas'ula mana wannan takarda da aka ba shi kamar alƙawari ne za ki ciya wannan dokoki sai dai ni abin da nake cewa kuma wannan takarda da kuke ganin ta da waɗannan abubuwa da aka faɗa qabil litaghyir mana za a iya canza wata dokar idan an ga akwai maslahar canzawa ko a ƙara wata ma idan an ga wata yi kwafa-kwafa a sa mai zafi in an lura wata tayi zafi a canza ta duk da dai a haka zan ga babu wani zafi amma dai ku gane za a iya canza shi a koda wani lokaci idan bukatar hakan ta taso ba ta yi zafi ba ai kuma kamar ita ba ta cikin nan dai kiyaye abin da nake so in ƙara faɗa mana shi mun yi bayanai a baya da yawa a gurguje kan falalan waɗannan kwanuka wasu abubuwan mun yi anan wasu kuma a wasu wurare amma su dai na san waɗanda suke bibiyan group ɗina sun samu karatun wasu kuma sun jiji wato akwai magana da ake yawan yi ita nake so ko in a ran shin yanzu ya zamu yi da azumi ranar asabar gashi ya faɗo kuma mun ji wani kidin na albani albani ya faɗa fahimtar sa Allah ya ji ƙasa da rahama kuskure ne ba a fasa azumin ranar arfa wai dan ya faɗo asabar ko dan ya faɗo ranar juma'a ko ma yaushe ya faɗo itlaki annabi yayi shi wato ibada irin wannan ta arfa tana daga cikin ibada zawatul asbab sababin ya zo dole a yi ya take komai a takaice kenan amma akwai bayanai da yawa da tsoro hanyoyin da aka rubuta hadisi da suke da bayanai duka shi ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ajiji ne ba a cewa ya kuskure ko kaza ba ina fata muna fahimta amma kar mu samu haushi kar mu samu wani shakka kai azumi ranar asabar insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da shari'a ta hana shi wa asabar ka aiki ibada azumi ba tare da kin yi juma'a ba ko kuma za ki kara da lahadi amma wannan lahadin ta mu ai ba za a yi azumi dama ran sallah ne misali shi wannan sababin shine zuwan arfa sai kuma arfa koyi tana fadawa ina fata an fahimci wannan yanzu a ranar kunnan da muke da shi na guda bakwai a cikin mako kama daga ranar asabar har zuwa ranar juma'a babu wata rana guda ɗaya a cikin bakwai nan da ba ta yin arfa a ciki ba kowace arha ba ta fada sai ta fada to kun ga ashe babu wani hayaniya a ciki saboda ka yan wannan shine kalalan waɗannan kwanuka kun sani ba sai an maimaita ba sai dai kawai min babu zikira yawan zikiri yawan ibada domin Allah ya ce وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أمير سيكي ليشهدوا منافع لهم سيكي ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ذكري أيك بقاتا قراءة قرآن يوم حيللا يوم تسبيه حوقلا تحميدي تمجيدي يوم يافية يوم سلوه تكان متاني سلكة حبك دي إنه إن أيوك أي زيارة وجونا ina mata an fahimci ziyara gidajen yari ziyara asibitoci duk waɗannan suna daga cikin ayyukan da Allah ke nuna zulada domin hadisin da annabi ke ta eh, yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah babu wasiyin ne wanda aikin kwashi a cikin su yafi soyuwa ga Allah yace ahabbu min hadhihi al'ashar sama da waɗannan kwanuka guda goma ayyamul ashar sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah kan jihadi dan Allah annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah haddi jihari dan Allah ce illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji bi zalika shay sai dai mutumin da ya fita jihari da dukiyarsa da kansa bai dawo da koɗe ba shi ma yayi shahada dukiyar ba ta dawo ba shi kadai ne yake da daraja kwatankwacin irin wannan sai kun gaba abun wasa bane saboda ka ce mu dage ba ainihin wato yi ibadoji yadda suka kamata sannan dai har yanzu abu na ƙarshe a gurguje tun da wannan shine daga shi ba za mu dawo kuma za a yi sallah shine abin da ya shafi ahkam na layya shi ma ana tambaya yanzu malam mace in za ta yi lalle ba za ta yi kitso ba wa ya ce miki za ki kitso za ki taga kanki gashin ki da ya zube babu laifi yana daga cikin malayin kirin ihtirazu minhu abin da dan adam ba zai iya soke mawa ba ba a kama su da wannan laifin ki fahimta ka'ida in za ki taga kai sai gashi ya faɗi saboda ki taga kanki ki kanki wannan bai faɗi da fatan jiki musu musabbanci ba namiji zai iya taga kanshi shi ma dan kadan ya faɗi ko ya taga gemu babu laifi bai fata masa ba ina fata muna fahimta idan ma baki taga kan ba sai ya zama ga kan yana miki ciwo sai kin kitso sabo to ya halatta ki namiji yana ajiye gemunsa ko kumbarta bai taba ba saboda zai yanta ta fata ana fahimta sai zama ga kuma kumbarta girma tana mun ta halatta ya yanke ta fata kuna fahimta ba a cewa ba za a yanke za ka bar shi ne asali saboda mustahabi ne in ta bi ka bi umarnin manzon Allah tana da lada masu cewa wai ka yanke gashin ta kawai ko ka yanke kumbarka wannan sabon umarnin manzon Allah ne ana ji wa mutum tsoro kar ya fada cikin fushin Allah domin Allah ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim Abdullahi dan Abbas ya zo wata rana yana tafiya zai shiga masallacin Annabi ya zo duk da bakin kofa kawai sai Annabi yake cewa ku zauna ku zauna yana cewa sahabbai kawai sai jibi shi ma ya zauna haka ce ake banda kai ya kike zama fita Annabi ya ce in zauna sai in bayan Allah ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusiba suna fitila ta samun mutum in tana sa'awa umarnin manzan Allah fitina za ta iya samun ka daga yin wannan sai kuma mutum ya fara bin bokai sai fara zuwa wurin ya tsubu sai ku gaya ya bar aqida ta musulunci wallahi kuwa saboda saba ma umarnin manzan Allah ko azabun alim ko azaba mai radadi ta samu mutum to saboda aka gara mu kiyaye wannan duk abin da aka ce mustahabi ne ko sunna annabi yayi umarni to mu rike kokarin aikatawa an gane ku mu rika kokarin aikatawa kada a ruɗe mu a wasu abubuwa sababbi abin da aka sani a kai wanda yake na sunna ne na daidai iyaye da kafin gidan a kan duk akwai wani fahimta sabuwa to sai a bayanin a ina ne yake amma ba a rubuce abu kawai sai tsaye ba tare da wani hujja ko da dalili ba da molanka ita fata muna fahimta waɗannan su ne kamar yadda na faɗa ba ki iya kanki ba kuma ki iya yin yankan ma da kanki mace za ta iya yanka abin layyanta in ba ta da tsoro an fahimta ba laifi ba ne eh abinda ake yanka kuma shine rago mu a mazhabin mu na malikiya ko tinkiya ko bunsuru ko akuya wato tumaki ko awaki sannan sai sa ko sanuwa sannan sai raƙumi shi akuya ko bunsuru wato awaki ko tumaki duk wanda ya shekara ɗaya a cikin su ya isa aiki shi idan kuma wato sa ne ko sanuwa idan ta shekarar biyu idan kuma raƙumi ne sai ya shekarar biyar da kinkiya ko rago ko akuya ko bunsuru mutum ɗaya ne ke yanka ɗaya daga matsayin kansa ba laifi ne ya sanya wajen niyya da iyalansa a ciki amma sa ko sanuwa ko raƙumi ana iya musharaka mutane ne, kuke sadu, su yanka guda ɗaya ina fata kuna fahimta wannan shine dan abin da muke so mu tunatar da mu sai kuma kabin da aka saba la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi hamdu sauransu za a ta yin wannan ne bayan kowane sallah har zuwa tafiya idi Fata suna zuwa idi ina fata muna fahimta ko da mace tana da lura na rashin yin sallah za ta je iri ta halarci jam'in mutane ana gefe ina fata muna fahimta Allah madaukin sarki mana jagora zan muku tambaya kwaya ɗaya kawai shi kenan sai addu'a za ku dawo laraba mai zuwa ko ku ba ku gama yawon sallah ba sai ta sama Allah ya kai mu laraba ta sama to ku yi tambaya yanzu na'am eh yayi me eh to bai zama dole ba ma'ana ana cewa ne ba shi da uzuri kan fahimta amma kuma ni abin da nake kallo zai yi ka da babban waya amma kuma ka da shi lalura ce ka ba so nawa babban waya lalura ce zamani da ya zo kila sai muke aka yi ma kai kila ma babban waya suna ce fanko ce kawai ba komai a ciki ba abin da nake iya yi ina fata suna fahimta so da haka dan wai kana da bawaiwa shi ke nuna wai ba ka da uzuri na laifin za ka kira sawa suna ne kawai saboda haka abin da ake magana idan har kana da babbar waya da kake iya sarrafa ta ba ka da matsala a kanka ba ka da kaza ba ka kana iya abubuwa da ita kuma kana ma jin abin da kake yi ma ya fi karfin wannan waya to kai idan ka baka da wani uzuri dama ina fata muna fahimta za ka iya yi ka yi shi wajibi ne kai akan ka zama wajibi ba so shar'anci mutum ya zama bai yi layya ba ya ina fata kuna fahimta kana da daman da za ka yi layya ta ƙi layya sai dai in ba ka da za ka yi shi kenan wannan kuma sai ka koma fita salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi ya miki layya da ba an fahimta eh, eh. yayi cikin ƙara ki ta yin su a fi ki Allah ya mara jagora saboda haka abinda nake cewa sai a yi ma'ana kina da shi ki in ba ki da shi kuma shi kenan sai ki haƙura ina fata muna fahimta babu ji idan kina da shi Allah ya sani idan ba ki da shi kuma Allah ya sani ba wai dole bane ina fata mun fahimci wannan amma akwai waɗanda sukan take da su na rashin abin hannu su take da shi a matsayin dalilin da zai hana su wata ibada muhimmiya halin kuma ba haka wani ya sun zurfa tunani sai su da ashe za su irin wannan abu ina fata muna fahimta zan ba ku misali wata rana wani uba ya ɗauki ɗansa suka tafi wajen mahadi shehu neman taimako na biya masa kuɗin makaranta ko jarabawa turin an nema an rasa an nema an rasa ya zo ita mahadi ya ma yaran su ya ce ma uban ka zo da ɗan sati mai zuwa rana kaza ina neman ko har da ɗan dan uban ya je shi kaɗai sai ya zo da ɗan nasa ya zo da ɗan ya gaishe suka gaisa ya ce zauna ya ce masa ina wayarsa ya kalli wayan yaron babban waya sai ya karɓi wayan shi da kuma din ya daddana wasu abubuwa a cikin wayarsa shi ba san da ya daddana bare ni ma da ma a ce na iya irin wannan danne dannan sai da danno wani abu a cikin wayan yara sai gano wasu abubuwa ya ce to dan tashi kawai sai buɗe wayan sai cire memorin wayan ya cire sun ɗin wayan ya ba yara ya ce ma uban wannan yaron naka baya bukatan wannan taimakon a sai neman masa bai kamata kuma ka ta wahala akan shi ba domin zai iya biya ma kansa wannan kuɗin makaranta ya ce domin wannan wayar kuɗin ta kaza wajen dubu tamanin kudin waya shi kuma abin da yake newa duka ko sittin ne ko nawa wani ina fata kuna fahimta ya faɗa masa farko kudin wayar sannan ya nuna masa cewa abin da na duba yanzu a cikin wayar daga san ya fara amfani zuwa yanzu ya sa mata kati da su data da waye na wasu ɗaruruwan kuɗi ya iya zuwa ma wannan wayar ko da kuka ko da ba a hankali ya sa fara ɗaya ba amma a hankali yau ka tsara ɗari biyar dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar a haka a haka a haka a haka za ku gaba ƙaramin kuɗi a daga gaba saura ka sai ce wannan wayar za a siyar da ita ne saboda ka dawo wa shegari zan sai da wayar nan ka zo ka karɓi kuɗin a hannuna sai kuma ka tafi gaje ka nemo kawai misali na baku yanzu kun ga shi uba bai sani ba yana nan ya ta wahala akan neman madan kaza amma kuma ga abin da ke hannun nan zai iya to irin wannan abin ne ake magana akan waya da ake sa duk wanda yake da kaza kaza kaza kaza kaza a ba na so a yi umumi a ce kowa wani yana da shi wani ba shi da shi ina fata mun fahimci wannan wannan kenan na'am

idan mutum muna da tunani ma da wasu abubuwan za su zo musu mafi alal misali ga wanda yake da niyyar malami da nemi <laughs> wanda zai ajiye kullum naira ɗari kullum rana naira ɗari bayan. Eh. idan Allah ya zo mai kuɗin da suka shekara zai samu dubu wanda ya ajiye dubu ɗari malam zai iya da yanka don zai tsara. Masha Allah. Naira ɗari kullum. Haka ne? Masha Allah. gaskiya ne wannan ai tunani ne mai kyau yanzu tsoro muke faɗa wasu abubuwa da ake zuwa ana ta yi a masallacin juma'a ana yawon neman taimako za a yi kaza wallahi matsala ne mutane miliyan da mutane ke dubu nawa suke zuwa masallaci da kowa zai hukun kira ɗari ya kawo gudunmawa a masallacin don wannan abu kiristoci abin da suke jira amma mu ba yi ina mata kuna fahimta akwai matsaloli da yawa da yawa malamai wanda wallahi wani abu ma ba za a iya faɗa ba kawai a shiru ya fi alkhairi lanzun nan ba daɗe ba muna hira da wani aboki na za mu tafi wurin aiki da shi yake cewa ya yi firi hudu ba a masallaci A kan irin matsalolin tarbiyya da sauransu sai magana a kan wani malami ba zan faɗi sunansa ba malami ne shahararre malaminmu ne Allah ya masa rasuwa kafin wannan ko yana da iyalai da sauransu sai yake cewa a angosin inda ya yi wannan wa'azin sai ce yanzu a cikin kunan wani ne tun da malam wani ya rasu ya taɓa zuwa gidansa ya duba halin da iyalansa suke ciki yaya tarbiyyar ya shi yaya kaza yaya kaza kowa ya ci a cikin masallacin juma'a ba mutum na ne suke masallacin juma'a a lokacin kuma masallaci shi wahala aka gina masallacin ma da sunansa ake kira ake kaza eh, ma'ana mutum Allah nan wato hatta shugaba ne jagora hatta a kungiyar kuma a wata kungiyar da suke kungiyoyi a Najeriya wallahi ake kuma gana akai ake sai ne sai ɗaya a cikin su wani baya nan ya tafi ya tafi umara ina fata an ya tafi kai aikin haji ya biya wa matarsa da yarsa mutum uku ya biya ma aikin haji a ciki sannan kuma ɗayan yana nan wai shi ne yake ce mun shi wancan nan ya aiko da wai dubu ashirin shi na nan ya kawo dubu ashirin wai a haɗa a tema wani limamin su da zai yi musallan idi a kan ragon dubu arba'in na ce a unguwar haka aka yi wa kaza na ce Allah ya kyauta yanzu a kudin aikin hajjin mutum ɗaya ya gona za a siya sannan a masallacin nasu akwai limamai da yawa ina fata an fahimci wannan akwai limamai yanzu ɗabi'an mu ne a mu ba ba a san kiman malami ba ko wani daraja Mai da aka sani ne da malami sai za a yanka rago ko a kira shi malam ga rago za a yanka yayi bismillah Allahu akbar shi kenan yanka rago ko kaza shi da ya san wani abu na jin daɗin rayuwa a su ne ji a gidan makwabta ba maganar yanka rago ba nashi bane kowa duka zuwa masallatan yi mana ku gani duk da haka ne rago dubu arba'in za ku ga ragon shi ake ce makafu zuru kwaye daga ce ya fi ya fi malam zuru haka bai ci komai ba a kawo wai an kawo mu malam rago a masallaci zai yanka ya laye ragon malam wallahi ba daidai bane halin mutanen mu ne kun gani halin mutanen mu ne bana so so tsawaita magana irin wannan amma wallahi magana ne wanda duke ana faɗin da wani abun kamar sun da ni ina cikin sahun wanda ake ganin a'a wai malamai ne ko kaza mu dalibai ne amma wani abu in ka faɗa ka ga kamar a'a kana yi ne ko dan kanka ko dan kaza amma wallahi abun ba shi da dadi wallahi makotan mu wallahi ba ce ƴan uwan mu kudu waɗanda suke da kamar yanzu kabilar yarbawa da ibra da kaza wallahi tallahi yadda suke treating malaman su ni ba ma haka kawai ana yin abu ne don Allah ka yi don Allah ka samu tsira kar ka ɓata aikinka amma wallahi abun ina ina wallahi tallahi abun ai na gaba yayi gaba da baya sai tsintan huda kawai gani wani aboki na ya rasu Allah ji kansa da rahama ya ce shi da ana rijista a alfa da ya ji ya rijistan kanshi a cikin alfa shi ma ya zama alfa wallahi ya rasu Allah ya ji kansa da rahama kai magana ce ta gaskiya kun gani malamai nawa na sani muna da wani wallahi a unguwanmu yanzu haka kika je gidansa a yanzu maganar da nake biki yau bakwai ga wata ko wai yau shida ga wata wallahi ba za ki samu raguna haka guda goma sha biyar a gidan ba a gidan shi limami ne na yarbawa malami ko ba shi da komai a karatu wallahi kawai saboda malamin su ne kawai ko misali ne ka baki ai amma wai a cikin abun kunya ka biya mai iyalansa kaza amma wai kana aiko da dubu ashirin a hada sai an yi karo karo za ta yi malamin su nace ce malam kuka ke da ku rika musu zafi Allah haka na gaya musu ku rika musu fara hada sa su gyara wallahi malamin nan kafin ya rasu har rashin lafiya ya an kafa shi a haka ya rasu wallahi amma iyalansa ga shi nan halin da suke ciki suna da yawa da wani malamin shi ma ya rasu tuntuni babu iyalar ɗaya malamin babu na wannan malamin babu na wancan duk da kasu ake ba abin da ya su a zo ana rigima a masallaci saboda dubu goma wai da za a ba limani ne ya wannan wani irin abun kunya ne wannan to shi sa ni wallahi ina gaya muku ba yadda za a mutum ya zauna haka kawai bai nemi kuɗi ba ya kasuwanci da zarar wata hanya ta kullo mata ta harka kawai ya tafiya ya tafiya sa wallahi saboda ba haka ake ba shi da yawa an yi nisa an ban mu a baya mu ne kawai muka dauki wannan abun kawai ana gani kamar wani waye ne malinta wallahi malinta ba karamin abu bane. amma mun tsince ta kawai Shi kenan sai mutum ya karar da lokacin shi wurin karantar da ku da miyan bakin sa da bincike ya hana idan sa bacci kullum ta na ciwo ba hutu har su mutum asibiti an auna shi a ce stress na damun shi wallahi shi kenan sai an zo ana neman magani a rika wai karo karo ana neman abin da za a taimaka mala a kai shi asibiti ko a tallafa sai ya mutu wallahi

shi ta a taƙaice na fahimci abin ya halatta idan bai in da zama yayi yawa ba ya zama kai zama akwai wahalarwa ga wanda zai siya abu amma riban da za ta ai lissa lissafa ne kamar misali ta ce shi naira goma yanzu in za ta sayar da shi nawa za ta sayar zan sayar da shi naira dubu goma sha biyar ko ba haka bane sai ta kasa dubu sha biyar din nata a kullum kullum nawa kenan zai bata shi ne abin da zai rika bata har ya zama. ba laifi a wannan amma kar ya zama ta matsa maza ta ninka kuɗin ko so biyu ko so kaza wannan shine ba amma babu laifi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين